Tare da sallama a gare ku da fatan duk kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan yammacin Laraba 25 ga watan Nuwamba. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A kan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com da kuma ta amfani FM a birnin Yamai ƙasar jamhuriyar Nijar. Masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. mafi yawan matasan Najeriya na ci gaba da bayyana Jamila ban tar hashin ki ba eh gaskiya fa yau kin rana ce muhimmiya ga duka matan duniya gaskiya rana ce ta yaki da cin zarafi da kuma gallazawa mata gaskiya saboda haka shirin yau da gobe bai manta da mata ba a wannan rana kwarai da duk inda suke duk wata mace da ke fama da cin zarafi da kuma gallazawa mun tuna da ita kuma muna addu'a Allah hidda ta daga cikin wannan hali da take su kuma mazan da ke gallaza musu su yi tunani mutum in baka da ya kana da uwa <laughs> ko kana da kanwa kana da ya gaskiya yawwa sai dai fada akwai mazan su ma fa suka ce su ma fa da akwai matan da suke gallaza musu amma idan kika dauki namiji ɗari hmm. da kyar ki samu ɗayan da mace za ta sa shi a lungu ta ta ɗibga Gaskiya da wannan kan kuma ba duka bane ba kawai ai. Yawa. Da akwai ma na. Akwai duka akwai rashin bada abubuwa abubuwan gallazawan suna da yawa. Gaskiya kwai da gaske. To Allah ya sawaki Amin. Mafi yawan matasan Najeriya na ci gaba da bayyana rashin jin daɗinsu game da yadda ba a ba su cikakken wakilci a gwamnati. Wai shin me ya bambanta matasan yanzu da matasan farkon da suka shugabanci Najeriya daga samun 'yancin kanta? Don me kullum ake bar matasa a baya? Zauren matasa na da muhawara akan wannan. Kullum musamman a wannan ƙasa ta mu Najeriya, idan aka yi amfani da matasa a wurin zaɓe, idan aka zo batun matsayi kuma sai ka ga matasa an basu a baya. Matashi yana buƙatar a bashi dama, kuma idan an bashi dama zai iya taka rawar da za a yaba. To wai shin matasan wannan zamani suna ma da cikakkiyar natsuwa da kuma cikakken sanin ya kamata da za a iya basu wani matsayi na shugabanci? A halin yanzu ke ba su ko kuma in ce wa'anda ke da shi kalilin ne an bincika. Su matasa suna tunkara siyasa ne ba da cikakken akida ba. Siyasa neman abinci ke suke ba a neman wuri ba. Dan iya shi ma yau akan wannan batu na matasa ya mayar da hankalin shi. Isa Lawal Ikara na tafi da labarin dan iya. Sannan ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku ta neman sanin wanda ya fi fama da rashin ingantaccen rayuwa a Najeriya tsakanin talakan karkara da talakan birni. Za ku ji duka wani cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. to bari mu fara da amsoshin tambayar mu ta neman sanin da talakan karkara da talakan birni ko ya fama da rashin ingantaccen rayuwa a Najeriya tambayar mu kenan kuma ga yadda kuka amsa mana a Facebook. kaga ɗan ƙauye ba abin da ya dame shi da wani rayuwa fashi noma kuma ba ruwansa da ɗaga murya abin da ya samu cikin kowane irin yanayi na fannin abinci za su ci karatu bai dame su ba wata sa'in harka idan ta samu za a yi ta ta kowace irin hali kuma ta yadda za su ji daɗi na birni kuwa matsala iri-iri har da na banza takan shafe shi sako daga hajjo husaini na birni ya fi shan wahala mutumin ƙauye noma yake baya sayan ruwa kuma dama can bai damu da sai ya ji daɗin rayuwa ba idan bukata ta taso akwai dabbobi da za a sayar a yi bukatar sako daga mustapha garba haba ya ma za a haɗa talakan karkara ai shi ke shan bakar azaba a wannan ƙasa najeriya ba shi da ruwa ba shi da wuta ba shi da ingantacciyar hanya kai babu ɗin mata masa yawa sako daga bashir muktar yusuf zaria na birni saboda yana tare da bakin ciki ganin masu kuɗi suna albazaranci irin waɗanda su el rufa'i da tawagarsa suke yi a kaduna sako daga olayola a kande. ai talakan karkara ya fi na birni fama da rashin ingantacciyar rayuwa amma kaga talakan birni zai ci albarkacin yawan jama'a da masu kuɗi da manyan ma'aikatan gwamnati domin samun albarkacinsu zai iya samun sauƙin rayuwa saƙo daga attahiru hashimu yau da gobe a duk lalacewar goma ta fi biyar talakan birni ko bakin hanya ya fita ya ga yadda motoci suke wucewa hankalinsa zai kwanta amma talakan ƙauye da zarar gari ya waye yakan rasa yadda zai sa kanshi daga ƙasan wannan bishiya zuwa waccan daga shi sai tsuntsaye saƙo daga mujahidin muhammad yau da gobe hakika talakan karkara ya fi fama da rashin ingantaccen rayuwa a najeriya yau talakan karkara kullum yana neman abincin da zai ci ya biya bukatunsa na alkhairi da haka nake kira ga talakan karkara duk abin da ya gani to ya yi haƙuri domin Allah zai kawo sauƙi a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sako daga Aliyu Abubakar mai yama. Hakika yau da gobe, talakan ƙauye ya fi na birni ingantacciyar rayuwa a Najeriya. Dalili na talakan ƙauye yana kiwon dabbobi ga noman rani da na damuna, ga kayan masarufi da sauƙi, ga rayuwa yau da kullum a sauƙaƙe. Talakan birni daga cikin waɗannan abubuwa ko ɗaya baya yi. sai ɗaukar ma kansa abin da ya fi ƙarfinsa saƙo daga bashar kansila mai tukunya diri To matasa ku matso kusa, saƙon ɗan iya na yau naku ne ga Isa Lawal Ikara da labarin ɗan iya. cikin wata inuwa na iske ɗan iya zaune ya yi tagumi na ce ɗan iya yau kuma mai ya jefa ka cikin zaman zulumi ya ce bari kawai matasan najeriya ne na ji suna ta ɗumi sun ce dangantakarsu da shugaban ƙasa buhari ta fara tsami saboda sun dinga jira ko zai ba su wani mukami amma shiru kake ji kamar an buzna maganar a wani zurmuƙeƙen rami shine fa na ji wasu daga cikin matasan na cewa babu yadda za a yi kowane ɗan ƙasa na walwala maƙala su a bar su cikin takunkumi musamman maganin da su aka yi ta dogon azumi kuma su ma cikinsa ai akwai waɗanda suka kwankwaɗi ilimi saboda haka suka ce babu dalilin barin su cikin kukumi na ce to ɗan iya me naka na damuwa kawai dan matasa sun ce su ma a ba su dama su taka tasu rawa dan iya ce gani na yi matasan sun faya gaggawa saboda ai akwai wasu mukaman da za a sake naɗawa na ce a haba ɗan iya da matasan nan fa aka dinga adawa amma aka dinga ɗibar mukaman ana labtawa dattawa sannan ka ce wai kada su yi kururuwa ko kwarwa dan iya ce i e, to ai abin tambayar ma shine wai shin matashi shine dan shekara nawa kuma shin masu shekarun da za a kira matasa suna da natsuwa don ina ganin sai da waɗannan amsoshi ne za mu gane laifin rashin ba da mukamai ga matasan ƙasar mu wa za mu turawa na ce to dan iya maganar shekarun matasa fa kowa na da abun faɗi amma wasu sun ce daga shekaru sha biyar ne zuwa ishirin da hudu ko da takwas domin lokacin ne mutum ke iya jin daɗi sai dai wasu sun ce shekarun matasa sun kai talatin da uku ko da biyar don daga nan ne za ka ga matashi ya daina kauɗi dan ya ce to ai ka ga irin ta kenan kana nufin dai matasan ma an haɗa har da gayyar su soɗi ko kuwa kai yaya kake ganin ɗan shekaru 24 zuwa 32 idan shugaba buhari ya ɗora shi kan kuɗi ai ka san dai idan ba a yi sa'a ba sai dai ya jawo 'yan uwan shi matasa su yi ta zuba nishaɗi kaga ko yadda ƙasar nan ke cikin wani halin da kowane ɗan ƙasa ke son samun sauyin da rayuwa za ta yi daɗi ya za a yi a naɗa ɗan shekaru 20 da ɗoriyan da ya faya zumuɗi kai dai kawai yana da kyau in yi wa 'yan uwana matasa sa gargaɗi cewa su natsu su daina dukkanin bargadaballiyar rayuwa domin ko idan ba su ne yau ba fa to su ne baɗi na ce lallai kam ɗan iya nima na gane matsalolin da suka yi wa matasan makatutu amma dai ita ma gwamnati akwai buƙatar ta dinga duba nasu buƙatu ɗan iya ce i ai dama babu wanda zai ki wannan batu amma matasan su gane cewa sai sun miƙe tsaye kan karatu su daina hawa dandalin sada zumunta suna su kurkuta surutu sannan su guji kwankwadar barasa ko duk abin da ka iya sa su sumbatu don ko wani lokacin shaye-shayen nema kan sa matasan mu su zautu ka ko a maimakon haka kamata yi ko na matashi ya kama sana'a don muna da masana'antu da sannu idan suka natsu suka yi ilimi ka ji gwamnati na cewa ta gane sai da matasa ne fa komai zai daidaitu kaga daga nan kuma ai babu sauran wani ɓaɓatu lallai wai dan iya ya ya yi matasa abin da ake cewa wankin babban zani. <laughs> Gaskiya, Allah sa su fahimta. Amin. To mahi yawan matasan Najeriya na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su game da yadda ba a ba su cikakken wakilci a gwamnati. Wai shin me bambanta matasan yanzu da matasan harkon da suka shugabanci Najeriya daga samun 'yancin kanta? Wai dan me kullum ake barin matasa a baya? Ga dai zauren matasa wanda ya haɗa muhawara akan wannan batu. Hassan Maina Kaina na tare da Abdullahi Aliyu Katsina na kungiyoyin masu zaman kansa Abuja da kuma kakakin Majalisar Matasan Najeriya Abba Waziri. To alal hakika kamar yadda kullum muke cewa duk wani zaɓe da ake a duniya matasa su suke da kaso mafi tsoka. Idan aka zo wurin rally ko wurin kamfen idan ka duba wurin gaba ɗaya za ka samu matasa su suke da rinjaye. Amma a kullum musamman wannan ƙasa tamu Najeriya idan aka yi amfani da matasa a wurin zaɓe idan zaɓe ya wuce idan aka zo batun matsayi kuma sai ka ga matasa an basu a baya mm-hmm. abdullahi aliyu katsina eh abin da ya faɗa gaskiya ne duk duniya ma ba najeriya ba kawai matasa su suke taka muhimmin rawa wajen kawo ci gaba ko shugabanci a kowace ƙasa a duniya kuma najeriya ba daban bace ba amma dai ni ina da ra'ayi kala biyu kala na farko ba na cikin wanda suke zurfafa suka na rashin ba matasa a shugabanci a cikin wannan gwamnati saboda abinda matashi a najeriya yau yake bukata ba mulki ba abinda yake bukata shine ingantacciyar rayuwa wani irin shugaba ne wanda zai zo ya canza rayuwar shi daga ta kunci nadama rashin aiki da lalacewar rayuwa zuwa ya zama ɗan ƙasa na gari yana samun ingantacciyar rayuwa ya mallaki duk abin da ɗan ƙasa ya kamata ya mallaka a matsayin shi ɗan ƙasa ta wannan ɓangaren ina da irin wannan ra'ayi ta ɓangare na biyu kuma a matasa idan ba a gwada su ba ba za a gano ƙwararru wanda za su fice ba domin in tsofaffi ne suke ta yi to wani lokaci ne matashi har zai iya samun lokacin da zai dan taba bangaren shugabanci mm-hmm. masu lura da al'amuran yau da kullum suna ganin cewar wani lokacin matasan sukan ba da kunya musamman in an ba su wasu makaman da ya jibance amana na jama'a za ga sun bige da kuruciyar bera handama wa wura da babakere baka ganin wannan na daga cikin abin da ke shafar matasa dangane da rike shugabanci kwarai to idan aka yi maganan wannan matsala na handama da kake magana a kai za ka lura kan cewa wato ba a ainihin gane halin mutum sai an gwada shi idan ba a gwada mutum ba ba za a iya gane mai zai iya aikatawa ba to haka bai zamo ya kasance kwakwaran dalili da za a hana bawa matasa dama ba idan ka duba daga cikin wadda aka kai wato majalisan dattawa aka yi screening dinsu za ka ga kan cewa akwai wasu dattabai a cikinsu wani ya yi minista shekara kusan talatin da ɗori da ya wuce a matashi ya yi ministan rawan da ya taka a wancan lokaci shi yasa aka dawo da shi yanzu kuma aka ba shi matsayi to idan ana maganar matsalolin matasa a wannan ƙasa ya kamata gwamnati da kuma duk wanda yake da magana akan matasa su fahimta shi ne matasa sun kasu gida-gida akwai kwararru da muke da su misali kamar likitoci ko injiniyoyi ko ma'aikatan banki su ma matasa ne bukatunsu zai zama yayi daban akwai matasa wadda suke makaranta su ma bukatunsu zai yi daban akwai matasan da suke bukatan su su shiga makaranta su ma bukatunsu daban ne sannan na hudu kuma akwai matasa wadda su suna bukatan tallafi ne a koya musu wani sana'a na hannu bayan sun kware sannan kowa zai iya rike kanshi bugu da ƙari idan ka duba kan cewa duk ƙasar da ta ci gaba duniya ba gwamnati ba ne take ba da aiki idan da ni da kowa muka ce lallai kullum sai mun samu aiki a gwamnati to wannan aikin ba zai taɓa samuwa ba saboda rashin aiki ko ni kasa a duniya tana fama da wannan amma idan aka ɗauke su aka koya musu sana'o'i misali noma da wasu sana'o'in hannu wadda mu na kasan nan ina da ƙini da yawa za su yi wannan abubuwa idan aka ɗora su a wannan hanyar shine zai samar da ci gaba sai kuma matasan da suke hidima da gwagwarmaya wadda sun jima sun yi hidima na ɗalibai kuma suna hidiman matasa kuma idan an zo siyasa suna taka rawan gani kuma suna da kwaɗayi nan gaba a rayuwarsu su ci gaba da yin siyasa to idan ba a jawo su kusa ba an nuna musu yadda abu yake tafiya ko kuma in ba a gwada su ba to ba za a iya gane gaskiyar zancen ba mm. abdullahi aliyu kasina ka ji abin da onward ya faɗa mm. amma eh, duba sau da dama yawanci kamar da na faɗa su yawancin matasa tunaninsu idan sun samu wani madafa na iko musamman wurin samun kuɗi wani lokacin yakan karkata bari baka misali akwai matashin da na sani an bashi wani babban mukami a kasan nan wasu daga cikin abokanan shi na ji da kunne na suna ganin cewar yawwa wannan yana son ya canja mota wannan yana son ya karasa ginin gidansa wannan zai aure duk akan wannan matashin suka ta'allaka wani abin da za su yi din kaga shi ma yanzu in a ce yana da irin hali ko kuma tunani irin nasu maimakon ya buge da aikin jama'a sai ya buge ga aikin son da shi da abokanai shi kai ta ya kake kallon waɗannan abubuwan gaskiya ni ban yadda cewa matashi a kowane lokaci sa mukami gurin shi shine baba bakire ba saboda babu irin wannan rekod a najeriya in ma akwai percentage din bai tunanin ya kai kashi ɗaya bisa goma na wanda muke da shi na babake da handama da dattawa su kai duk wani wanda ga yau an kai shi gidan yari ko ana tuhuma shi a kan almudana ko ma wani irin laifi in ka duba sai ka ga akalla babu wanda yake da ƙasa da shekara hamsin da biyar ko hamsin saboda ni ban yadda cewa matasa suna da irin wani tunanin ba ban zan taɓa yadda ba amma wani tsari ne wanda ake cikin shi duk wanda ya samu mulki a wancan lokacin gurin shi ya hau mota mafi kyau ya shiga gida mafi kyau so matashi ma in ya zo ya ga cewa ga irin tsari da ake da shi ba laifi ba ne ba a irin tunanin shi in ya koyi irin wani tsari amma dai ni abin da na imani da shi shi ne matashi kamar da shi kakaki ya magana ne yana bukata a bashi dama kuma idan an bashi dama zai iya taka rawar da za a yaba wanda a gaba ma za a iya sake neman shi ya taka irin wannan rawar amma yawanci idan muka duba kasashen da suka ci gaba irin ɗabi'u da halayensu da matarbiyarsu biyarsu galibi ya saba da kasashe masu tasowa irin namu alal misali a irin kasashe namu zaka mutum gashi matashi ne ya yi aure da gida da komai amma zai bari cewar a gidansu ake masa komai abin yanka lokacin sallah ko christmas da sauran abubuwa kan nan bayan a can kuma za ga yaro dan karmi yana tunanin menene zai yi ya taimaki ba ma shi kansa bai taimaki al'ummarsa ta ya kake ganin za a samu nasarar canza tunanin matasa a najeriya domin su zama abin da bature ke cewa responsible person kwarai abu na farko da ya kamata matasa su ankara da shi shine ya kamata a samu nagartaccen ilimi idan mutum ya samu nagartaccen ilimi to tunaninsa zai yi kyawu idan tunanin mutum ya yi kyawu ayyukansa kuma za su yi kyawu kamar yadda kake faɗa magana responsibility idan mutum ya san abin da yake yi to a ransa yana da ƙudurin me yake so ya yi gaba a rayuwarsa idan aka samu wannan ingantaccen ilimi wanda gwamnati ita ya kamata ta zanna ta tsaya idan ka duba kaso a cikin ɗari na yaran da ba sa makaranta a kowane jiha musamman a arewacin najeriya arewa maso gabas za ka ga wannan kaso yana da tsoka a cikin ɗari kullum to wannan su suke ci gaba daga baya sai su zama matsala game da rayuwansu da kuma sauran da suke zagaye da su a wannan wurin to matasa kullum idan na zanna da su nakan ba su shawara tunaninka ko kuma gaba ba za a tuna ka ba da rigan da kake sawa ko da motan da kake hawa ko da gidajen da ka gina amma mafi ingancin abin da za a tuna ka shine abin da ka bari a baya idan muka duba wannan ƙasa ta mu za mu ga wadda suka rike ta a wancan zamani in ka duba shekarun sai ka ga bayi da yawa amma har yanzu idan ana maganan tarihi sai ka ga sunan su ake ambato wancan lokacin sun kyautata tunaninsu ba su yi almundana ba sun samu shaida mai kyau shi yasa har yau har gobe za ka ji ana haka to idan ba mu koma baya ba mun canja wannan aƙidan tamu ka bar tunanin ka tara gidaje ko ka tara motoci ko ka tara mata masu kyau in ka sa aƙidan ka shine ka taimaki rayuwanka ka taimaki wadda suke kusa da kai ka taimaki ƙasanka sannan ai ya samu ci gaba wai shin matasan wannan zamani suna ma da cikakkiyar nutsuwa da kuma cikakken sanin ya kamata da za a iya basu wani matsayi na shugabanci Me yasa a yawancin ƙasashen Afirka ba a damawa da matasa? Wanda ya amsa mana waɗannan tambayoyi shine Muhammadu na mai wa'ato, malamin koyar da ilimin shari'a a jami'ar Tahuwa. Tahuwa? Tawa. Tawa? Tawa. Da French, da French, French ake rubuta Tawa. A, to, a jami'ar Tawa a ƙasar Jamhuriyar Nijar. Dalili na harko, su matasa suna tunkara siyasa ne ba da cikakken aƙida ba. suna tunkararta da halin 'yan turin mota waɗanda za su turawa da kuma ba mamaki in mota ta tashi a bar su ta tafi ta bar su abin nuhi a nan shine duka a cikin jam'iyyar siyasa in kun ka ɗauka matasa suna biye da shugabanni ne domin su samu ɗan ƙalilan siyasa neman abinci ke suke ba a neman wuri ba to shi yasa su kuma 'yan siyasa ba sa ɗaukar su da daraja da mutunci abu na biyu kuma wannan ya fito daga su 'yan siyasa in kun lura su matasan ai da da hankalinsu da wayonsu kuma suna gani a duka ya aka zo rabo na kaso a cikin jam'iyyar siyasa ba a musu kaso na kirki ai kamar ashe ga ga naɗa matsayi zaɓe ake na kansila da na da na 'yan majalisa to don me ba su neman tun a nan a kasa su samu rabonsu kenan kun ga abun da gare su ne laihin daga matasa ya taso saboda suke sai da kansu ba da tsada ba suna sai da kansu ga 'yan siyasa kuma ba da tsada ba ba da wani dogon kuɗi ba a tara su a basu shayi a basu mota a sa su cikin halin su zagi wani kashi umarnin da ake da su a dandalin siyasa in aka kare siyasa kuma sai a manta da su bakin unhwanin da suke ma 'yan siyasa kenan tunda tunda farin ba su gwada suna da niyyar a yi da su ba an zo eh, sa biro na siyasa an zo an raba duka wurare za a ce a to ku bari can da baya za a yi biro na matasa kuma alhali shi biran na matasa in an kai shi wani mutum ne latijo mai shekara hamsin zuwa bisa shi ne shugaban biran na matasa yanan kun ga a nan ma su karan kansu sun yarda ana cin wurinsu tun da mutum mai shekara fiye da arba'in za a ce ma kanshi matashi to latijanci a wani shekara ake fara a wannan shekaru ake fara latijanci kenan nan ni ina tunani matasa su ne suka yada kansu kuma 'yan siyasa suke taka su yadda suka ga dama in kuka dibi a kidodin matasa duka a kasashen duk a gurin da aka sa matashi aka eh, naɗa shi da nauyi aka aza nauyin jama'a to shi abin da yake tunani yaya za a yi ya bunƙasatar da kanshi abin nihi a nan ya haddasa mu ma karan kanmu matasa ba mu yarda da junanmu ba yanzu a ce a yarda ma a ce yarda yan eh, matasa su taru su zaɓo waɗanda za su shiga cikin gwamnati a naɗa su to za ni tabbata muku da da wuya in aka tara matasa aka ce su hudu mutum guda a naɗa shi za su iya jituwa saboda ba mu yarda ba da junanmu saboda mu ma halayenmu sun kasance na kowa na neman abin da zai gyara shi ba abin da zai gyara sauran eh, eh, wa'anda suke tare ba an tuka dai halayen da muke gani a yanzu suna ba mu damar tsammanin matasa ba su da kudurin a ci gaba bakin eh, abin da muke nema abin da za a gyara mu da kanmu lalle magabata suna da halaye mummune wa'anda kullum sahiya muke Allah wade da su to amma in aka tsaya aka yi nazari aka gani in aka canza aka canza hannu abun za a samu sauyi sai a gani matasan yau cikin halayen da suke to sun yi halaye mummunai da da wanda ke gaban mu wanda suka gabatar da mu kenan a yanzu matasa ba su ba da takkal hujjar cewa suna da niyyar a sa su don su taimaka bisa ga gaban al'umma shi yasa 'yan siyasa suke umarni da da wannan halaye nasu suke maida su sane waye amma in su gyara halayensu su yi yanda za a yarda da su al'umma za ta yarda da su to 'yan siyasa dole su dama da su dole su dama da su saboda jama'a da kansu za su aza wannan akida ina tuna muku yau kamun a tunkari zaben shugaban kasa a naɗa gwamnati da sauransu zaɓe ake na 'yan majalisa da na kansila da wuya ku shi mutane suna gwagwarmaya a sa matashi a gaba yawa a takaice dai kenan matasa ba su da cikakken natsuwa ba su da cikakken sanin ya kamata da za a ba su wani matsayi na shugabanci a halin yanzu ke ba su da shi ko kuma in ce wa'anda ke da shi kalilan ne sai an bincika kuma eh, wa'anda ke da shi din da wuya ka gansu suna kusan suraɗi 'yan siyasa wa'anda ke da shi kin akasari duka ba ruwansu da siyasa amma wa'anda kuka gani tare da 'yan siyasa ƙyan neman mai gyara a yi bincike kaɗan za ku lura cewa duk wani matashi da ya raɗi siyasa ya nemi wani wuri da ba halaliyar shi ba wanda ba shi karan kanshi san bai iya aikin ya nema an bashi don shi ci abinci ya san da bai iya yanzu kai alhali yanzu sai ku gani ma hal wa'anda ba su san komi ba wa'anda yan gadi ne na da suna nema a ba su matsayi don su samu abinci to a cikin wannan halin wai ina mu ina tunanin cewa an maida mu sane ware tunda ba mu gyara halayenmu ba ina tsammanin akwai ya kamata matasa su tsaya su su tunani bisa halayensu su gyara halayensu a hakanan nan lalle eh, za a su amma bisa ga halayenmu na yanzu in muka ci gaba komi ba ma samu kiran da zane musu shine cewa a duk lokacin da za su tunkari siyasa su je da akida su je da akida su je da niyya ta kwarai ta gari a tsalkaka halaye in muka tsalkaka halaye halayenmu dole ne mu tsaya tun da kwarin a kasa kowa ya samu rabon shi in aka zo sa biro na farti a raba daidai wannan gana ka wannan gana ka. in aka zo tsaye da 'yan takara na jam'iyya wannan gana ka wannan gana ka. in aka zo takarar shugabancin ƙasa ma su su hito mu mu hito wanda jama'a ta yarda da shi su kasance a hakanan dole ne matashi shi kasance a matsayin da annashi amma in za mu kasancewa 'yan bara 'yan amsa shata na 'yan siyasa to lalle ko kwanan gobe 'yan siyasa ba su ɗaukan mu da daraja. Jamila, hmm. kin saurari muhawarar mu a zauren matasa. Kwarai da gaske. Ba san kai nake ba amma yau kin saurari Muhammadu na Mayo Atto da kasar jamhuriyar Nijar. Kin ji bayanin da ya yi. Na ji bayanin shi amma fa ya haɗu. To kin ji ya nuna laihi dai na matasa ne. Gaskiya. Laihi na matasa ne. Gaskiya kwarai da gaske kuma gaskiya halma zan iya cewa a matsayi na, na matasa ni ma matashiya matashiya ni matashiya ce yawa to yawa to ni matashiya ce gwamma dai Eh. <laughs> kin san wani abu tun kana karami ya kamata iyaye za su iya ganin cewa idan yaransu suna da wannan hali na shugabanci, mm. ko kuma waɗanda za su iya shugabancin amma daga baya waɗanda ba za su so ba lalle ba ne ba sai an san su amma suna da yadda za su iya tsarin to yanzu da wuya za ki ji iyaye za su iya ce miki ga halin wannan dan nasu ga mm. halin su hmm. kawai sai daga sama kawai yaro ya tashi ya ce ai yana son ya shugabanci sosai zaki ga kama idan kina da yaya biyu ko uku zaki ga akwai wanda shi yana hitowa gaba gaba mm. akwai kuma mai labewa mm. kenan daga nan zaki san waye zai iya ya kamata dai a ce eh, iyaye sun san amma kuma da akwai kamar wani laifin makarantu dan da a makaranta tun daga kan prefect hmm. zuwa monitor har ma zuwa waɗanda zaki ga su ne kan gaba wajen neman yanci. A ƙungiyoyin ɗalibai ma akwai tun nan kake koyan gwagwarmaya, tun nan kake koyan ka tashi ka kwaci yancin kanka. Kuma kwata yanci ba wai naka na kai kaɗai ba, mm. kamar yanzu ke mm. wani abu in ga an tauye miki haki dole ne nauyi ne a kaina in tashi in kare kuma a cikin zuciya ki ce kike jin cewa in biki magana ba wannan ba ba adalci bane ba lokaci yayi ba mu da lokaci sai gobe mun gode sai an jima yau da shirin su BOA ba sa daina ba. Yau kiran kuma ne. This program has come to you from the Voice of America, Washington.